الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن أوام أسكالو دسوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هاتوا أتشين تفسير القرآن من جرمة wanda muke gabatar suwa a cikin wannan watan na Ramadana mai albarka yau Litinin hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul mu'minun jiya mun tsaya aya ta hudu yau za mu tashi ta arba'in da biyar kuma arsalna Musa wa akhahu Haruna فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما Allah ya ya gaya muna annaba wanda ya kirgo annabi Nuhu annabi Hudu ko annabi Salihu da wasu annabawa da suka dinga tahowa tattara jere da juna bayansu. su sai Allah ce summa arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin sannan muka aiko annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna wanda shi annabi Musa ya nemi a bashi manzanci kamar da yake cikin suratu Taha a li waziran min ahli harunu akhi Allah ya bashi kuma manzancin ya karba ma annabi Musa ya sa annabi Haruna shi ma ya zama manzo kamar annabi Musa sai Allah ya ce sai ya aike su bi ayatina da ayoyinmu ayoyi wanda ake karantawa na at-taura da ayoyi tiso ayatin ayoyi guda tara da Allah ya ba mu labarin ya ba annabi Musa a matsayin a matsayin mu'jiza wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananna wanda ke wannan hujja bayyananna wasu malamai suna cewa shine hannu da yake sawa yana fitowa ga haske zaka in shine hannu yana cikin wayancan ayoyin guda tara zaka yana sai kasance asful khasi alal am an yi asfin khas wanda ake bantacce ga wanda adduka wata suna cikin ayati na da aka ba su shi suna aka keɓance hannu domin hannu shine babban mu'jiza ta annabi Musa alaihi salam cikin mu'ujojin da aka bashi ya fidda hannu ne ya yi haske sai Allah ya ambatai bayan ya ambaci ayoyin duka a aike shi ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutane ne annabi Musa alaihi salam a aike shi zuwa ga runduna biyu na farko fir'auna da mutane ne na biyu kuma zuwa banu Isra'ila don haka bayan an halakar da banu eh, fir'auna a cikin ruwa annabi Musa ya ci gaba da samun wahayi yana kira bani Isra'ila zuwa ga fahimta ta kwarai kuma wahalar da ya sha gabanin Isra'ila ba ta takaitu daga wahalar da ya sha daga Fir'auna ba. Fir'auna ya ba mutane annabi Musa su ne banu Isra'ila azaba ta yana yanke ‘ya'yansu maza, yana azabtar da mata, yana yi musu dukkan nau'in azaba. Su kuma banu Isra'ila sun ba annabi Musa wahala ta tambayoyi cewa a san musu almanu wa salwa ta cewa ba su imani a Allah jaharatan sai sun ga Allah kwata-kwata a fili da abubuwa daban-daban waɗanda suka yi ta tambaya annabi Musa annabi Musa sai mai kasafin cewa yana da gwaiwa annabi komai iji Allah na ilahan kama aliha duk waɗannan sun auku ne bayan wucewar Fir'auna bayan halaka Fir'auna zaka shi annabi Musa an aike shi zuwa ga mutane kashi biyu na farko Fir'auna wa mala'ihi na biyu kuma banu Isra'ila fastakbaru sai Fir'auna da mutane suka yi girman kai wa kanu qauman alin suka kasance mutane masu girman kai da istikbar da da ulu dukkanin su girman kai ne amma girman kai ne kala biyu istikbar shine girman kan kai ka ƙi a ce ka yi ka ƙi ka ga cewa ka fi ƙarfin ka yi ba za ka yi ba shi kuma ulu shine girman kan da a ce ka yi, sai ka aza kai ma baka ciki kai aza kai ba da kai ba don shi da Allah na bamu labarin shaidan sai ce ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya eh Allah yake tambaya ce ɗan lokacin da ya ce ma annabi Adamu sujuda bai yi ba yace ma mana ka an juda lima khalaqtu bi yadayya ni ya hana kai sujuda kai Iblisa ga abin da ni halitta da hannuna ji Allah barta shin irin nau'in girman kanka istikbar ne ganin cewa kai an umurce ka kai kaci ne da gangan am kunta min al ko kana cikin wannan ganin baka cikin wannan tunda mala'iku aka ce wa in lil mala'ikati isjudu li adama da mala'iku aka ce ai shin kai ka fahimci cewa kai baka cikin ne irin girman kan kai ka fi karfin ka shiga ciki ne baka ciki ko kuma ka san umurce ka kaki shine na Allah ya haɗe ma mutanen Fir'auna yace fastakbaru suka yi girman kai na cewa a ce su yi su ki wa kanu qauman aliyin kuma sun kasance masu nau'in girman kai suna ganin ba su ba da su ba irin wannan nau'in girman kai na ulu irin na Fir'auna yace shine ana rabbukum la'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san ban san akwai wani ma uban abin bauta ba ni ba wato son ni ban cikin wannan abin da aka ko annabi Musa ni na ta karfin nan ban ciki ba da ni ba sai wannan ga ma ulu don haka dukkanin su fir'auna yayi astakbarta am kunta min al-alil irin wannan uluwi na ganin cewa ka fi wasu ka fi karfin su ka fi ka fi kai asa da kai cikin cikin abu in an yi umarni iri ne ne Allah baya so kuma irin masu irin wannan ne ba su samun ranar lahira wa tilkar darul akhiratu naj'aluha والعاقبة للمتقين Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada waccan ita ce gidan lahira wadda muka tanada ga wanda ba su son uluwi a ƙasa watan ba su son su ga sun fi kowa uluwi shine girman kan ganin kai kai ba da kai ba yana magana mutane kai baka ciki zaka girman kai illa ce girman kai muni abu ne mai muni mai kuɗi kake mai mulki kake malami kake mai wata nasaba kake mai wata mai wani mukami kake ya kasance mutum biyu uku su shaidan maka akwai kibru akwai girman kai gare ka akwai jin kai kana jin kafi kowa wannan matsala ne annabawan Allah da mafifita cikin mutane ko da suna kankantar da kansu annabi sai ya ce tawaba'u ya ku mutane ku kankantar da kanku haka ɗaya ga yafi ɗaya duk lokacin da ke ganin kai kafiwa ne kai ban da kai suwa ne daban wane irin wannan mashirkan makka suka yi suka ce su ba za a hada su da talakawa ba suna ganin bai kamata ya umarni ya kasance suna ciki ba ya kasance su da manya manya suna tare da su bilal suna tare da su su ammar da sauransu ba sai Allah ta wa ta'ala kuma ya fifita su bilal din da ammar a kansu kamar yadda ya nuna a yakin badar zaka mai girman kai ƙarshe ne ya kaskasta a nan duniya kamar yadda fir'auna ga Allah ya gaya mana ya kaskasta ya nutse cikin ruwa a yana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti fa ajrahu Allah tahta al-anhar yana ganin cewa duk koramun suna tafiya ƙasa ne ne sai Allah ya sa shi ya diga can ƙasan koramu ya kasance a ya nutse cikin ruwa ruwa suna bi ta sama ne shi da yake cewa ruwan suna tafiya min tahtihi a ƙashi ne ne haka mutanen Makka da suka irin wannan uluwi na ganin ba za su haɗu da su Bilal ba ba za su haɗu Mujira ba za su haɗu da su Umayya Umayya Allah ya sa su Bilal ɗin suka kashe su a ranar yaƙin Badar, suka ƙasƙarsa aka ja su aka wa cikin ƙalibu Badar, cikin lalatattar rijiyar nan ta Badar. Ya kasance ko binnewa ta ƙwarai ba su samu ba, yadda irin su mushirkai ake binne su su ba haka aka yi musu ba, cikin rijiya aka jefa su. Zaka mu guji girman kai, wanda adda ƙwarar alzara ta girman kai annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba, in ƙwarar alzara ta girman kai gare ka ganin kafi wani wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wanda ɗayan mu yana son tufafi ne su kasance masu kyawu takalmi ne ya kasance mai kyawu wannan girman kai ne annabi ya ce a girman kai shine kin gaskiya da ganin cewa kafi wani kin gaskiya da ganin cewa kafi wani wannan shine girman kai don haka Allah ya yi muna magani qalu anu'minu li basharaini faƙalu sai fir'auna da mutane ne suka ce a anu iminu ni misli na za mu yi imani da mutane irin mu wato wa'annan annabi Musa da annabi Harun da aka aiko mu da su ma mutane ne zaka ya za mu yi imani da mutane irin mu wato kun ga irin hujjar da mutane annabi Nuhu suka bai irin hujjar da mutane annabi Hudu suka bai irin hujjar da duk marasa hujja suke bai shi ba su imani da annabawa tun da dai su ma mutane ne ga fir'auna shi ma haka yace anu minu li basharain na za mu imani da mutane guda biyu irin mu na cikin suratul isra sai Allah ce wannan shi kana duk mutane su yi imani wa ma mana annas وما جاء قالوا ce الله بشرا رسولا الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ ya hana mutane su imani bayan shari'a ta zo musu illa an qalu aba asallahu bashar rasula Allah yanzu zai aiko mutum a matsayin annabi wannan shine hujjar duk mushrikai da basu imani ba na annabi Musa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba sun yi irin wannan akan su Allah yake magana cikin suratul Isra da na annabi Nuhu annabi Hudu da duk annabawa gaba ɗaya annasu mutane gaba ɗaya sun ki imani domin a aiko mutum suna ganin ba mutum yadda ake aiko ba mala'ika yadda ake aiko sai ta ya ci gaba da ba da wata hujja sai ya ce wa qaumuhu ma lana abiduna gaye mutane ya zamu imani da mutane guda biyu irin mu gaye mutanen su bayin mu ne wato banu Isra'ila bayu ne na Fir'auna da mutane ne kaga wannan hujjar da ya bai kenan ba mu imani wannan addinin kaskasattu ne bayinmu ne suka yi muna hidima wannan kuma ba hujja ne irin abin da mutanen makka su ma suka yi kenan suka ce ba za su yi imani ba sai an kori irin su bilal sai an kori irin su suhaib sai an kori irin su Ammar bin Yasir sai an kori irin wa'annan bayi sannan su shigo ba za su shigo ba sai Allah ya ce wasu yau nafsaka ma alladhina wa rabbahum bil ghadati wal ashi ولا تعض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin mutanen Makka abin da suka ce ma Annabi sallallahu suka ce sai an koyi kanana za su yi imani sai Allah ya ce mai wasbirna saka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya kai annabi kai haƙuri da wa'annan da ke ambaton ubangijin su safe da yamma suna neman yardar shi wala ta'du aynaka anhum kada ka tsallake idon ka daga gare su turidu zinatal hayatid duniya kana son kawar rayuwar duniya wa'annan mushrikan makka da adda kuɗi da sauransu don haka cewa haka fir'auna shi ya fara wannan magana da mutane ne anu'minu li basharaini mislina za mu yi imani da mutane guda biyu irin mu wa qaumuhu ma lana abiduna alhali mutanen su bayin mu ne don haka suna ganin addinin kaskantattu ne suna ganin addinin talakawa ne suna ganin addinin bayi ne a nan kuma akwai jan hankali bai kamata musulmi ya yi aikin kaskanci kasan kafiri ba saboda wannan yana cikin abin da ke hana kafiri ya yi imani cikin dalilin da ya sa auna da mutane ne ba su imani ba domin banu isra'ila suna aikin musu aikin kaskanci don haka musulmi yana halatta ya mu'amala ta saye da sayarwa da sauransu ga wanda ba musulmi ba amma idan shi kai mai aikin kasarci wannan bai kyautu ba a ce kai kawa kahiri gadi ya ɗauke ka na gida yana can gida zama ne kwance kai kuma kana nan kare mai gadi ai ya kamata ka samu baro kai fushin ah, baro kai ka samu abinci ya kamata ka je ka yi noma ya kamata wani aikin karfe amma aikin kana nan yana cikin gida ne kane mai gadi wasu suna ɗaukan musulmi ne musu kula da kare idan kake kula da kare da wajen cin abincin shi da wajen kashin shi kai ka wanke mai kashi kai ka kula wannan bai kamata a samu mumini yana irin wannan aikin kaskasci ga kafiri ba saboda irin wannan ke sa kafiri ya ki yarda da addini ya ga addinin kaskasattu ne yanzu in irin wannan malamai sun ce bai dace ba to ina ga zuwa bara coci sai mutum ya bar sokoto mutum ya bar kano mutum ya bar arewa da kuɗin mota zuwa Legas wai zai je bara ina zai bara a coci zai bara bakin coci abuja za ka yi mamaki mutum ya bar sokoto mutum ya bar zamfara mutum ya bar garuruwa mutum ya bar yobe ya zo bakin coci abuja yana bara ka sa abin da kake a wannan wurin cewa kake ya tafi cewa Allah uku ne baka damu ba ba shine ka ba kai dai ya baka hamsin ko ɗari sannan in kana da kuɗin mota daga sokoto zuwa abuja daga yobe zuwa lagos baya halarta ka yi bara in dai kana da kuɗin mota da za su kai ka to ka yi amfani da su ka ci abinci in na ci abinci yau to da za zan ci gobe kaga dogon guri gare ka ba bukata gare ka ba mai bukata baya da dogon guri cewa ni zai ci gobe da jibi da jibi abin da zaka ci gobe baya halatta ka yi baran abin da zaka ci gobe yau yau bari in yi baran abin da zan ci gobe baya halatta yana halatta ka yi baran in baka da shi wanda zaka ci yau to tunda kana da kuɗin mota da za su kai ka Lagos da za su kai ka za su kai ka Onitsha za su kai ka Abuja wajen bara to baya halatta asali ma asali ma ka yi baran zaka mu ji tsoron Allah mutanen mu suna kaskasta kansu ga waɗanda ba su cincinta a ƙasar su ba na farko Allah kalla akwai rashin jin zafin ana shirka da Allah mutum ya fito da coci wajen shirka da Allah wajen abin da addinin ka bai yarda ba amma kana bi ne kana yan maka kana bi ne kana girmama shi kana faɗa mai babban magana shi ya fito daga zagin Allah sai kuma kana girmama shi kana yaba shi domin ya baka hamsin ko ɗari ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko ma ya hana maka domin ba dukkanin sai an roƙi suka bai ba masu bara nan kai magana da su za su yi maka wai can an fi bai harkar harka ta koma harkar tarawa ce almajiran da suke zuwa Lagos su yi bara a bakin coci da waɗanda ke zuwa Abuja su yi bara a bakin coci da waɗanda ke zuwa Onata su yi bara a bakin coci wayannan abubuwan ni na gani da ido na bancin kowa ya sani ba wai labari ba ne wayanda ke zuwa suke nan ba a samu almajiran da annan mutuwa suka yi saboda rashin abinci su kar ashe asali in rashin abinci ne ke sa a yi baran ce bai kamata ka je irin waɗannan wuraren ba cewa an fi samu can yana nuna cewa ajiya kake so ka yi ka mai da abin sana'a zaka bai kamata a samu musulmi yana aikin kaskarci ba yana bara yana kada kan shi ga wanda ba musulmi ba domin wannan shi ya hana fir'auna da mutane ne su yi imani duk da banu isra'ila ana azabtar da su ne su akan dole suke yi amma cewa fir'auna ya yi da mutane a nu'minu li basharaini mislina mun za mu yi imani da mutum biyu irin mu wa qaumuhuma lana abiduna sannan mutane su bayin mu ne kaga fir'auna shi ma ya san mutum ne ashe ba Allah bane shi ma ya san wanda an mutu iri ne shine annabi Musa da annabi Haruna don haka annu iminu li basharayni mislina nan fir'auna ya faɗi gaskiya annabi Musa da Haruna su ne basharaini iri ne su ne mutane shi mutum ne cewa ana rabbukum la ala ashe ƙarya ce yayi cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi ashe shi ma ƙarya yayi diga yanzu Allah ya matsi baki ne ya faɗi gaskiya ya ce annu iminu li basharayni mislina sai za mu yi imani da mutane guda biyu iri na irin mu ce wa qaumu malana abidun kuma mutanen su ne muna bauta fa kazzabuhuma ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون الله يقول فكذبوهما sai Fir'auna da mutane ne suka karyata annabi Musa da Haruna shine huma suka karyata su biyu fakanu minal muhlakina sai suka kasance cikin waɗanda aka halaka watan auna da mutane su aka halaka ba mutanen annabi Musa ba duka kamar yadda lokacin annabi Nuhu mutane ne gaba ɗaya aka halaka sai wanda suka imani da shi lokacin annabi Nuhu da aka yi ruwan tufa na duk mutane ne suka halaka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai waɗanda Allah ya riga ya zaɓe su ya yi ba da su ba su ne wanda suka yi imani wasu fiha min kullin zawjayn ne mutane annabi Hudu da aka halaka kuma dukkan su aka halaka sai wanda suka yi imani da shi mutanen annabi salihu haka aka yi amma shi annabi musa ba duk mutane aka halaka ba fakazzabuhuma fakanu minal Ka auna da mutane ne suka karyata annabi musa da haruna suka kasance cikin waɗanda aka halaka bakatin annabi musa aka yi ta halaka mutane bayan annabi musa ba halaka mutane gaba ɗaya ba don shi allah ya ce wala qad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakal qawla al-ula atayna musa min بعد وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون ya ce, Wala ƙada na Musar kitaba min ba'di ma ahalakna al ola. ula, haƙiƙa mun bawa annabi Musa littafi, bayan mun halaka karnukan da suka wuce wannan ya nuna cewa an halaka mutanen da suka wuce ne kafin zuwa annabi Musa shi annabi Musa mutane ne ba su daga cikin halaka ba don shi ba a halaka banu Isra'ila ba don shi ba a halaka ba a halaka banu Isra'ila ba sai Allah ce fakazzabuhuma fakanu minal muhulakin, sai Allah ce wala qad ataina musal kitaba la'allahum dole. Allah ce wala qad ataina musal kitaba haƙiƙa mun bai wa annabi Musa littahi la'allahum yahtadun ko domin za su samu shari'a mutane ne kaga Allah yana ba mu labarin annabi Musa da annabi Harun amma nan sai Allah ce wala kad ataina Musa alkitaba hakika mun ba annabi Musa littafi ba ya ya annabi Haruna ba domin annabi Haruna ba ba shi littafi ba annabi Haruna yana hukunci ne da attaura wadda yake ita ce ta mutane wadda aka ba annabi annabi Musa don haka sai na Allah ya kebance shi da ambato bayan ya ambaci annabi Musa da Haruna ake su zuwa ga Fir'auna nan sai ya ce wala kada ataina Musa alkitaba sai Allah ce mai gaba hmm. wa ja'alna bina maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabbi wa tin zati qararin Allah ya gaba da ya ce waje alnamna maryama wa ummuhu aya muka sanya ibnu maryam shine isa alaihi salam wa ummuhu da mahaifiya mahaifiyatai ko wa ummuhu da mahaifiya mahaifiyatai muka sanya su aya muka sanya su kasance aya watan su biyu suka kasance aya Allah bai ce waje alnamna maryama wa ummuhu ayatani ba muka sanya ibnu maryama da uwa ta aya guda biyu sai Allah ya ce waje abnab na maryama muka sanya ibnu maryama a isa kenan wa ummahu da uwa ta aya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya muna yace wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha ahsanat farjaha a cikin suratul anbiya'i a cikin suratul anbiya'i Allah ce waja'alnaha wa ibnaha ayatan kaga wani lokaci a fara gabatar da annabi Isa kamar nan cikin suratul mu'minun can kuma aka fara gabatar da ita na an ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu can kuma an ce waja'alnaha wa ibnaha muka sanya ta da tsayanta amma duk sun saka ce aya aya daya wata annabi Isa dana na maryam ba aya biyu bane aya daya ne saboda me saboda ayat cikin mana na Maryamu ita ce ayat cikin Annabi Isa me aya cikin ta ta haifu babu miji wa ka haifa Annabi Isa ne me aya cikin Annabi Isa an haifai babu uba menene aya a waye waye haifai ita na Maryamu zaka da ita da shi duk aya ɗaya ne ayar da zaka faɗi game da shi ita zaka faɗi game da ita zaka faɗi game da ita wa ma ila rabbatin Allah ya ce muka kai su zuwa ga wani tsauni zuwa ga wani tudu zuwa ga wani jigawa wani wuri na inda ya tudu daga ƙasa eh, za ki eh, ƙararin wa ma'e inda akwai matabbaciya wurin kuma akwai ƙoramu na ruwa suna gudana watan da yake tana naƙuda da yake za ta haifi ya ɗa da yake tana buƙatar kulawa ki Allah ya kai inda ya yi nisa ga zafin ƙasa tun da garinsu wajen sanyi ne ya yi nisa ga zafin ƙasa a dimash ne wannan rabbar take ya yi nisa ga zafin ƙasa kuma bai cutu da sama ba shine ila rabbuwatin zuwa ga wani tudu zuwa ga wani tsauni zuwa ga wani jigawa zaki qararin ma'abuciya tabbata duk da tsauni ne amma ba abu bane wanda za a iya fadowa a can saman akwai matabbata watan a can saman yayi label yayi lebur, ba inda aka gudu a fado bane wama in kuma akwai ruwa can da za zaka yi tunanin to saman suna buƙatar ruwa da abinci fa sai Allah ce za tu qararin wa in akwai wurin kuma waje ne matabbaci wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta ta a cikin sallar asuba har sai da ya kawo wajen wannan aya ko ayar da aka finta imam muslim ya fidda hadisi cikin sahihi ne yace haddathana harun uh, bin abdullah قال حدثنا bin بن مسلم عن ابن جريج ها قال وحدثني محمد بن رافع امام مسلم ya canza isnadi kenan وتقاربا في اللفظ da Muhammad bin Rafi da Haruna bin Abdullahi mallaman Muslim na farko lafazin su kusan da yake da juna a cikin hadisi. Ala haddathana Abdurrazzaq Abdulrazak bin Hammam Sanani kenan qala akhbarana ibn Jurayj isnadi ya dawo ya koma hadewa hanya ta farko Harun an Hajjaj an ibn Jurayj hanya ta biyu Muhammad bin Rafi an Abdulrazak an ibn Jurayj ibn Jurayj yace sami'tu Muhammad bin Abbad bin Ja'far yaqulu akhbarani Abu Salama bin Sufyan an Abdullah bin Amr bin al-As an Abdullah bin Musayyib al-Abidi an Abdullah bin uh, uh, an Abdullah bin Sa'id qala sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Sa'id yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi muna sallah as-subha sallah asuba ya ba mu makkata a makka dama mun ce wannan ayat wannan sura sura makkiya ce wata annabi ya ba da sallah asuba a makka fastaftaha suratul mu'minina sai ya fara farkon suratul mu'minina ya fara qad aflahal mu'minun bayan gama fatiha ya fara kanta suratul mu'minun hatta jaa dhikru Musa wa Haruna har sai inda ya zo ambatun Musa da Haruna ita ce ayyar da muka karanta sun ma'arsal na Musa wa a Haruna inda muka tashi yau wata annabi tun farko sura ne ya karanta sallah asuba yana cikin karantawa sai da ya kawo nan wannan ayoyin da muka tashi yau shine sun ma'arsal na Musa wa a Haruna bi sultanin mubin au zikira Isa <clears throat> ko kuma inda ya kawo wajen ambatun annabi Isa shine nan waje na Maryama wa ummahu aya watan yi shakka cewa waɗanne ayoyi ne shin aya ta biyar ne annabi ya kawo ko aya ta hamsin ne annabi ya kawo bayan ya kawo nan sai ce akhadahu sa'latun sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam fara ka'a sai annabi sai ya ruku'i don haka annabi ya taba karanta wannan sura sai da ya kawo wajen wa'annan ayoyin sai tari ya kama shi sai ya ruku'i zama abin da as sunna ga mai bada sallah in tari ya kama tana cikin bada sallah kawai kai ruku'i yana yin eh, tari ya kama annabi sai ya ruku'i wannan hadisi na cikin sahih muslim ko kuma ka zo kan manci ayoyi babu mai tuna ma sai ka yi ruku'i ko wani uzuri ya kama ka sai ka yi ruku'i haka annabi ka yi ga hadisi nan cikin sahih muslim haka wannan ayat tana cikin ayoyin surar tana cikin surorin da ake karantawa cikin sallah asuba kuma annabi yana karanta ta har ya kawo nan aya ta hamsin da tari ya kama shi sai ya yi sai yi ruku'i aya ta gaba sai Allah ke cewa ya ayyuha rukui ya ayyuha rukui إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Allah ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanne kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci daga kyawawan abubuwa halas kuma ku aikata aikin ƙwarai. kaga nan ku ci ku yi aiki aiki yana zuwa bayan an ci abinci wata abinci ba shi yake tsayuwa da kai ne ba a cin abinci don shi abinci ne ana cin abinci domin a samu ƙarfi a yi ibada domin a samu ƙarfi a bauta ma Allah shine ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat kuma Allah ya kawo wannan bayan ambaton Annabi Isa domin Allah ya kai su ila ah, rabwatin zati qararin wa ma'in suna tabbaci ga ruwa ƙoramuna na wucewa ga iccen da binu Allah da ya ce wa huzi ilaiki bi na nakhlati kamar da muka karanta jiya kina haka sai Allah ya ce ku ci daga abubuwan ƙwarai wato ruwa da dabino abubuwan ƙwarai ne ruwa da dabino abinci ne na ƙwarai don shi ana wata biyu zuwa uku gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ake ci in ba dabino ba da ruwa dabino cikin shi da sinadaran da yake iya rike mutum yana da sinadaran da yake rike mutum ya bashi duk irin vitamins inda ake bukata da irin calcium inda ake bukata da irin wasu sinadarai da ake bukata na jiki ya tafi Allah ya kira shi a tayyibat abubuwa daɗaɗa abubuwa na kwarai Allah ya ce ya ayyuha rusulu kulu min tayyibati wa amalu Saliha. ya ku manzanne ku ci daga kyawawan abubuwa sannan ku yi aiki na kwarai aiki na kwarai yana samuwa ne an ci halal a tayyibat cikin ma'ana ta yana nufin halal don shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim imam muslim yace haddathani abu kurayb muhammad bin ala muhammad bin ala bin kurayb kenan abu usama abu bin usama kenan yace haddathana fubail bin marzuq qala haddathana adi bin Sabitin, an abi hazim an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne baya karba sai tsarkakken abu wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya umarci mu'minnai da abin da ya umarci manzanni da shi faqala Allah yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abu ku yi ayyuka na kwarai inni bima ta'maluna alim lalle ni sananne ne ga abin da kuke aikatawa wannan aya kenan annabi ya fassara abin da ake nufi da ita a cikin wannan hadisi na sahih muslim cewa Allah yana nufin a ci daga dada kyawawan abubuwa na halal sai ya ci gaba da cewa wa qala Allah yace ya ayyuhallazina amanu kunu min tayyibati bayan Allah ya kira manzanni da su daga kyawawa su daga halal su aikin kwarai sai ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku kai imani ku ci daga kyawawan abubuwan da muka azzata ku na halal sai ce washkuru lillahi ku gode wa Allah shine ku yi ibada na ya ce manzanni wa amanu salihan mu'minai ya ce musu washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'buduna in shi kuke bauta ma zaka abinci bai isa a ce shi don shi kanshi ba ana cin abinci ne domin ayi aiki ana ci abinci ne domin a bauta ma Allah ga mu san cewa na farko mu ci halal na biyu mu ci abinci mu samu karfi mu yi bauta Allah dan shi babu kyawu mutum ya ci abinci kawai ya miƙe ya yi bacci ya kwanta shi ka sa obesity sai ka yi ƙiba kuma kiba ta rashin lafiya in diabetes ya zo kai ne in a high BP ya zo kai ne in komai ya zo duk cututtuka wanda yake cin abinci ya kwanta nan take sai sai cuta ta kama shi musamman abincin dare musamman abincin dare don shi balarabe kica man tagadda tamadda wa man ta masha. wanda ya ci abincin rana yana iya miƙewa amma wanda ya ci abincin dare ya tashi ya tafiya watan a ta gefen lafiya babu kyawu ya kasance ka ci abinci da daddare ka kwanta za ka cin abinci mai nauyi ma da daddare ta gefen lafiya da ta gefen ibada duk yana da matsala mai ga musa da cin tuwo mai nauyi shi ke sa ba ta iya tashi kiyamun laili yana da wahala in ka ci tuwo ka cika cikinka amma in ka ci abubuwa misali na kayan itace ya sai na salad na wasu abubuwa waɗanda ba su da nauyi mafi yawa waɗanda suka kiyaye lafiyarsu wasu suka san kansu ba su cin abinci mai nauyi da daddare wannan al'ada ce wata saba ma likitanci ta saba ma ci gaba na samar da lafiya wanda ya kamata wanda ke iya jaye mata ya jaye mata da rana a ci abinci mai nauyi da rana shi ɗaya a lokacin da ya kamata a ci abinci mai nauyi amma da safe in ka ci mai nauyi bacci zai damun kai kasance ba za ka iya taɓuka komai kasuwa ba ba za ka iya taɓuka komai a ofis ba ba za ka iya fahimta komai a makaranta ba zai shi ko makaranta sai a ce breakfast sai karfe goma sai karfe tara da wani abu watan ana so dai ya kasance daidai lokacin da an fara aiki ta kwana can da rana sai a ci abinci mai nauyi da daddare kuma sai a ci abinci wanda baya da nauyi sai annabi ya cigaba da fassara mana ayat sun mazakar rajula sannan annabi ya ambaci wani mutum a matsayin misali wannan mutumin yuqilu safara yana doguwar tafiya mutum mai doguwar tafiya alama ce ta an samu addu'a idan mutum yana tafiya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da addu'a uku karbabbu ne cikin su akwai addu'an matafiyi matafiyi don shi yana da kyawu idan mutum yana zai tafiya a ce wani kai muna addu'a annabi sallallahu ya ce ma Abdullahi bin Umar haka zai je umra yace ya akhi sharikna fi du'aika yace annabi ya faɗi wata kalima wadda ba na son a bani duk abin da sama da ƙasa a kanta na annabi ya ce min ya kai ɗan na kai muna addu'a wanda zai tafiya na cewa yi addu'a amma wanda bai da lafiya iske shi a ce yayi addu'a wannan bai ganta daga sunna ba wasu suna ganin cewa ya iske mara lafiya an je gaisa ce kai muna addu'a addu'an mara lafiya ana karɓar ta ya inganta ga sunna annabi sallallahu yana cewa matafi yi addu'a amma bai inganta yana cewa mai rashin lafiya yayi addu'a ba ala kulli halin hadisin mu annabi ya faɗi mai doguwar tafiya domin nuna alama addu'a ash'asa akbara mai gizo ga kai mai kura ga kafafu duk wannan alamun ansa addu'a ne gizo ga kai yana nuna kana cikin kunci kana cikin damuwa kura ga kafafu yana nuna kana cikin kunci kana cikin damuwa shine amman yujibul mutarra idza da'ahu watan kana cikin tsanani kenan annabi ya faɗi watan wannan mutumin ya cika sharuɗan karɓar addu'a ga ya yi doguwar tafiya ga ya da gizo a kai ne agbara ga ya da ƙura a ƙafafu ne ya muddi da dai ila sama'i kuma ya miƙa hannuwa zuwa sama yana addu'a ya miƙa hannuwa zuwa sama miƙa hannu zuwa sama alamun an sa addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana inna Allah hayyun karim Allah mai jin kunya ne Allah mai karanci ne ina jin kunya ɗayan ku ya miƙa hannaye ne sama ya yi addu'a ya mai san mai su sufran babu komai ciki don haka mutum ya ɗaga hannu zuwa ga addu'a alama an san addu'a ne sai dai ɗaga hannu yana da ka'ida bai da aka gada ma ka ɗaga hannu addu'a ba ɗaga hannu yana da hanyoyi guda uku kawai da ake yi ne na farko Abdullahi bin Abba za faɗe su a cikin sunan Abi Dawuda ya kasance an ɗaga hannu kama ana shan ƙwaryar ruwa kamar mutum ya shan nono ga hannu nai yadda mutum yake riƙe ƙwaryar nono in zai sha ya riƙe ta da hannu biyu sai ya tara hannaye ne haka a sama yana addu'a na ɗaya kenan na biyu ko kuma ya ɗaga su sama ya kasance cewa ya ɗaga su sama gaba ɗaya shine wasu ke cewa an yi addu'a da bayan hannu wannan ana yi ne addu'an mafi yawa bala'i ya annabi sun suna addu'ar bala'i ga kafirai ko addu'ar roƙon ruwa sai ya daga hannaye ne sama sai an ga bayaza iftahi sai an ga farin hamucin shi dagawa sama sosai wannan yana cikin tsanani ake yi wasu mutane sun zalunce ka ko ana fari a gari ana neman ruwa ko an shiga cikin wani bala'i ana buƙatar Allah ya dage wannan bala'in ta daga hannuwa zuka sama ba addu'a bayan tahin hannu babu ta amma dagawa ne ake sama sai kamar hannun ya hannun ya koma bayan tahin hannu ake yi ta uku kuma yadda ake daga hannu shine daga hannu a daga yatsa ɗaya mafi yawa yan annabi cikin hudu ba yake addu'a ya tsade yake ɗagawa doka illiman yazo cikin hudu ba yana addu'a sai ya daga ya daga yatsa maimakon ya daga ya farce gaba ɗaya sai ya daga sai ya daga yatsa ɗaya to annabi sallallahu ya faɗi wannan mutum ya daga hannuwa guda biyu sai ya daga yatsa ɗaya to annabi sallallahu nan ya faɗi dukkan sharuɗan karɓa addu'a wannan mutumin ya yi doguwar tafiya yana da gizo a kai ne yana da ƙura a ƙafa ta ga ya daga hannaye ne ya rabbi ya rabbi kuma yana kiran Allah da ya rabbi ya rabbi addu'a da ya rabbi yi addu'a da Allahumma ya rabbi in kace ya rabbi abinda kake nufi shine ya Allah wanda ya ban jiya wanda ya ban rayuwa wanda ya yi ni musulmi wanda ya yi min ni'ima wanda ya ban arziki wanda ya ban abin da duk ya shiga cikin ya rabbi dan shi ibn qayyim yace sunayen Allah suna shigewa cikin sunayen Allah guda uku dukkanin sunayen Allah ko da shiga cikin ma'anar Allahu al-ilahu idan suna ma'anar wanda suke ma'ana a bauta mai ne ko shiga suna Arabu in wanda suke magana ya yi ni'ima ne ko shiga cikin arrahmanur rahim in rahman idan suna maganar wani jinkai da Allah yawa mutum ne don haka Arabu in kai roƙi Allah da rabu ya kai roƙi da Allahumma abinda Allahumma ya wanda nake bauta ba abinda ai rabbi shine ya wanda ya banjiya ya ban shekaran jiya ya halicce ni ya bani babu to Allah zai fi jin daɗi yabo ne kake wa Allah in kace mai ya rabb zaka wannan mutum ya cika dukkan sharuɗan karɓa addu'a amma matsala ɗai wa mat'amuhu haramun abincin da ya ci haramun ne cin haramun yana hana a amshi addu'a cin haramun yana hana amshi addu'a wa mashrabuhu haramun abin da ya sha na haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da ya sa na haramun ne wa guziya bil haram an ciyar da shi ko an karyar da shi kumallo da haramun fa anna ta li zalika annabi yace za an samu irin wannan wata ne mai ya za duk sharaɗin rashin an sa kuma ya cika ya cika sharaɗin karɓar addu'a sai zan roshe abubuwa ne da cin haramun ka Allah ya ce ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku ci daga halal daga daɗaɗa daga kyawawan abubuwa da kuka nema ta halal hadisi ya inganta cikin sahih bukhari kitabul jumu'a da kuma cikin sahihin muslim kitabus siyam daga hadisin abdullah bin amr bin al-as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa al-ghanam babu wani annabi face sai da yayi kiyon tumaki domin ya kasance ya ci halal qalu wa anta ya rasulullah suka ce da kai ya manzon Allah kai kiyon tumaki qala na'am kuntu ar'aha ala qararit ahli makkah na kasance ina kiyon tumaki akan wani yanki da mutanen makka suke bani watan yayi aiki na halal haka ya inganta cikin sahih bukhari har yanzu dazu wancan hadisin kitabul buyu ne hadisin yake wannan kuma a cikin kitabul jumu'a daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin bin Abdul wancan daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna daud alaihi salam kana ya'kulu min kasbi yadihi annabi Dawud ya kasance yana ci daga aikin hannu nai don haka ci daga halal yana sa a karɓa mamutun addu'a sa'ad bin abi waqas ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa an sami addu'a ta ne yace atib mada maka da'awa suka. ka kyautata abincinka sai a karɓa maka addu'arka Da <clears throat> ka mu kyautata abincinmu sai mu samu Allah ya karɓa addu'anmu cin halas yana ɗaya daga cikin dalilin da ke sa a karɓa addu'a sai Allah ya ce wa anna أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب Allah ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan dai ita ce al'umma ko al'umma daya wanda aka ambato ma wayannan annabawa wato dukkanin su kowa tauhidi yake kira kuma dukkanin al'umma da Allah ya ta al'umma daya ce akan addini daya akan bautar Allah shi kadai kamar da Abdullah bin Abbas ba mu labari a cikin Sahih Bukhari kafin a fara daga baya a samu bautar su uh, su uh, uh, wudda da ya gusa da ya uka da nasara da mutane suna akan addini daya akan bautan abin bauta daya kuma akan shi Allah ya aiko annabi Nuhu da shi Allah ya fara bamu labari shine wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma ku al'umma ɗaya ne wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijin ku ku ji tsoro na ku samu takawa fataqatta'u amrahum bainahum zubra sai suka rarraba al'amarin su gunto gunto kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana alfahari da abin da aka gare ta aka raba addini yahudawa suka kasu kashi sittin da taya, nasara suka kasu kashi sittin da biyu, wannan al'ummar ta kasu kashi sittin uku. annabi ya ce dukkaninsu wuta suka yi illa ɗaya aka ce wace ce ɗaya ya ce wadda take bisa abin da nake bisa yau da ni da sahabbaina don haka rarrabuwa a addini kowa ya ga ƙungiya ta yayi daban gefe wannan matsala ne sai a kiyaye akwai bambanci kungiya shine abin da ya saba mantan Allah da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam amma irin mazhabobi mazhaban Malik mazhaban Shafi mazhaban duk an tashi ta ce mazahibu ahlus sunna wannan mazhabobi ne na ahlus sunna wato bambancin su a furu'a ne ba bambancin su a aqida ne ba matsala shine a samu wasu kauce suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kauce suna cewa shehi wani shine Allah wasu kauce suna ɗaukar siffofin Allah suna ba wani wannan shine matsala shi Allah ya hana amma ya kasance cewa wayannan muhajiruna ne wayannan al'ansaru ne wayannan kaza ne wayannan aiki kaza suke wayannan kungiyar su marayu suke taimaka ma wancan kungiyar su zamarawa suke taimaka ma wayannan kungiyar su wa'azi suke fita suna yi wayannan koyar da addinin Allah suke sanan babu tahazzub babu kira zuwa ga kungiyanci in kai ba dan kungiyar mu kake ba ba abin ka sallah in kai ba dan kungiyar kake mu kake ba daidai kake ba in kai ba dan kungiyar mu kake ba addini ba daidai ba har ya kai ga musulmi ya isko wani musulmi na sallah ya jira sai ya gama ya kabbarta tashi wai saboda bai san mazhabar da yake ba bai san kungiyar da yake ba annabi ya ce idza ataytum salata fa'tuha bi waqarin wa sakinatin fama adrakum fasallu fama fatakum atimmu in kuka zo kuka iska ana sallah kawai ku jona ku cigaba da sallah duk abin da ku samu ku sallata abin da ya rage kuma ku cika daga baya amma ya kasance sallah ba a biyan wane yankan wane ba a ci kuma yana cewa ashadu Allah la ilaha illa Allah ta ashhadu anna muhammadar rasulullah gaskiya in kai to gawa ne ba a karɓa domin dan kungiya kaza ne dan jama'a kaza ne shi Allah ce fataqatu amrahum bainahum zubura suka rarraba al'amarin su tsakanin su kungiya kungiya yanki yanki kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane hizbi kowane yanki cikin su yana alfahari da nashi wannan ake mata hazzub shi abaye da kyawo Eh, za mu tsaya a nan domin akwai tambayoyi da aka izo ta hanyar facebook wanda ke su za mu ansa a yau insha Allah gobe za mu tashi daga nan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Allah ya abinda muka faɗi daidai Allah ya karba wanda muka yi kuskure Allah ya shafi a zukatan mu ya shafi a cikin littafan mu Allah ya makana tambayoyi bismillah Allah ya rasa mana da kai ta wannan karatu Allah ya karbi mu da malam ne wannan tambaya na farko yana cewa dan Allah ma ana iya maimaita sallar istikhara ko kuma ana iya yi sau daya ba sai an ƙara maimaitawa sallar istikhara wani na ɗaya daga cikin tambayoyin da ake yawan yi in ni sallar istikhara so ɗaya yayi ko sai na maimaita asali in kai so ɗaya yayi amma yana halatta kai ta maimaitawa haka samu natsuwa akwai hadisi ne zuwa daga Anas yana cikin Ibn uh, Sunni ya ruwaito shi cewa uh, annabi sallallahu alaihi wasallam a maimaita istikhara so bakwai amma hadisin bai inganta ba zaka cewa a maimaita da nan ba kaza da inganta ba amma yana halasta ka maimaita har ka samu natsuwa bin ba ya bada fatawa cewa yana halasta istikhara in kai ka maimaita har lokacin da Allah ya sa ka samu nutsuwa amma in kai dai dai tayi kuma in istikhara ba mafarki ake ba ba za ka zo ka yi mafarkin cewa eh wannan abin shine daidai ba ba wani ke gaya ma ba zai yi kai istihara istihara na farko addu'a ce ba dole Allah ya karba ba zai kai istihara ka ba Allah zaɓi Allah bai zama bai karɓi ka ba saboda mai wa mal'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil haram fa anna yustajabu li zalika annabi ce za an sama wannan a wata riwaya fa anna yustajabu lahu saboda haka istihara addu'a ce ba dole in kai a karɓa ba na ɗauke da. na zai yi a karɓa ya ba baka yi wani mafarki ba ba dole bane mafarki baya cikin sharaɗi ko ka ga wani abu ka yi wani abun da daga baya sai ka ga abin da baka so to in Allah ya karba kai yi istihara kai yi abin da Allah ya zaɓa ma kuma ka ga abin da baka so to inda ka yi wancan da babban masifa ce wanda tafi wannan Za zai iya kasance an zaɓa maka a haffu bararai ne wa'annan abubuwan duk ka yi su wannan tafiya in ka yi taron litinin to ka karye amma in ka yi taron ran talata to kariya biyu za ka yi a hannu a kafa sai ka istighara ce Allah maka yi tafiya ran litinin sai kasance kayi karaya ɗaya kaga an zaɓan ma abu ne wanda ya fi wanda ya fi sauƙi gare ka ala kulli hali yana halatta a istihara so ɗaya ko so biyu ko so uku ko so nawa mutum ya yi ma har ya samu natsuwa wallahu ta'ala ala mai wannan tambaya ta fi cewa salam malam Allah ƙara lafiya malam zan iya yin makilin da azumi na a bakina eh wannan shi ma yana daga cikin tambayoyi mu wanda ke ba wasu haraji na farko in baka natsu kai ba kakkari yin makilin ba da azumi ba mustahabbi Habbi ba wajibi ne ba farilla ne, amma halas ne yana halatta ni ka kare azumi abinci makilin ba abinci ba ne. ni ka kare azumi wucewa abinci zuwa ga uwa hanzanya makilin ba zuwa uwa hanzanya yake wucewa ba Za ka mai azumi yana iya mace tana iya jin gishiri yi ta tohe ga halkin ta abin da ya shiga cikin halke ya kare azumi abin da ya kai ga uwa hanzanya yake kare azumi wannan kuma makilin baya yi don haka in kana iya wani fatawar duk mallamai ne na wannan zamanin da makilin yanzu abinda wanda ke jin haraj ciki yake sun gane a lokacin annabi babu makilin lokacin sahabbai lokacin sahabbai lokacin magabata abu ne wanda akwai yanzu toothpaste haka toothpaste yana kai azumi ko kai azumi za a kai ga manyan malamai na wannan zamani duk sun bada fatawa dukkanin su cewa al-ma'jun ake cewa da larabci ma'jun baya kai azumi ko kai amfani da shi babu matsala domin ba abinci bane kuma ba cin shi ake ba in baka gansu ba kada kai ba wajibi bane ba mustahabi bane ba dole bane ka sa asuwakin ka yin asuwaki. ya fi lada wallahu ta'ala alam malam ne wannan tambaya na ce assalamu alaikum malam Allah ya kara mu malam lafiya da mutan kwana amin ya rabbi malam idan liman na ba da sallah shi ba sai yayi karatu ba ina buƙatar karin bayani game da karatun mamu a cikin sallah Ilimai na bada sallah dole sai yayi karatu shi wannan shakka babu babu mai sabani cikin malamai cewa liman sai yayi karatu abin da ake saɓani shine mamu zai karatu ko ba zai karatu ba na farko inda mamu yake bayyana inda liman yake bayyanawa na musaɓani yake mai ƙarfi cewa mutum zai yi karatu ko ba zai karatu ba saɓani ne mai ƙarfi mun yi shi a karatun mu na salati da dogon bayani mun yi shi a karatun bukhari da dogon bayani mun yi shi a karatun muslim da dogon bayani mun yi shi a karatun sunan a dawud da dogon bayani ba sai na maimaita bayanin ba zan zaɓi abin da nake ganin shi fi zama mai ƙarfi ina ba da shawarar a yi karatu ko da liman na yi amma a sarke dalili ko shine abu Rabi Allahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wata an yi sallah ya ce ya juyo sai ya ce ke karatu bayana sai wani ya ce ni ne karanta da sabbi sun rabbika kala'ala sai annabi ya ce na san wani ya yi jayayya da ni a cikin sallah wata farkon lamari annabi yana gama sallah sai ce wa karatu bayana wani ya ce ni sai annabi ya ce kada wanda ya karatu bayan liman cikin ku sai dai da fatiha ya ce kada wanda ya karatu sai da fatiha daga baya sai wani karanta sabbi sun rabbi kalala sai annabi sun sai ce waye yi karatu bayana sai wani ce ni ni karanta da sabbi rabbi kalala ita ma annabi shi karanta sai ce laqad arabtu ko laqad alimtu anna ahadakum ha. na san wani ku yayi jayayya da ni akan wannan sai Abu Hurairah ce sai mutane suka daina karatu ga inda liman ke bayyanawa wannan shine kwata-kwata hujjar masu cewa idan liman na bayyanawa ba a karatu Abu Hurairah radiyallahu anhu sai ce fanta hannasu an alƙira'ati fi ma yajharu fihi al-imamu bil qira'a sai mutane suka daina bayyana karatu inda liman ke bayyanawa sai sai muka samu hadisi cikin sunan Abi da ingantacce bayan annabi ya wuce Abu Hurairah yana karanta suwa wani ya tambaye ya zan yi in karanta Fatiha ka ce annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha kitab ba sai Abu Hurairah ka karanta ta sirran tinan ka karanta ta cikin ranka sai muka samu abu hurara shi ma da rarrato hadisin cewa mutane sun daina karatu bayan annabi inda yake bayyanawa yana ba da fatawar cewa a karanta a ɓoye a cikin rai wannan kaulin insha Allah shi yafi inganci in ka zaɓi kaulin kada a karanta akwai wanda suka tafi akan wannan kaulin ba laifi bane insha Allah wallahu ta'ala ala. amma inda liman ke yin asake shi za a yi karatu inda liman ke asake shi za a yi karatu in ba inda hanafiya ba wallahu ala. Eh, wannan tambayar ke cewa salam ina wa malam fatima alkhairi malam idan lokacin da ina yaro karami wata tsohuwa ta taɓa aiki na da naira biyar na siyo mata wani abu sai na gudu da kuɗin to yanzu malam gashi yanzu na girma kuma abin ya yi min tsaye a rai kuma yanzu na san ba ta rayu saboda ko lokacin da ina yaro tsohuwa ce tukut to malam ya zan yi <laughs> ka kiyasta ka kiyasta naira biyar in ta yau kai mata sadaka kai ta mata addu'a duk wanda ya zalunci wani abu bai san inda zai samu ne ba to yayi mai sadaka ya taimai addu'a don haka taimai addu'a Allah ya gafarta mata tun da ka kyauta zakin tarar sannan yi mata addu'a da kuɗin ta insha Allah an je lahira za ku wanye lafiya insha Allah wallahu ta'ala alam musamman ma lokacin da ka ce kana yaro karami ne alƙalami da isa hawan ka ba hawan ka ba wallahu alam yau da ta sake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum na azumi sai yayi jakin gumba har wasu wasu har har wasu ruwa suka fito a bakin sa ya hukunta azumin sa hajjiminsa yana nan kawai sai ya cuta gumba kai ya haɗe gashin gyamba ok gashin gashin da ke tsara da suke wannan baya kare azumi wannan baya kare azumi yaran ne yana jin yunwa wani abu ne daga cikin ciki ne za ka sai ya sai ya tusuwa ya kofar baki ne kawai sannan malamin ko ya halatta fim ɗin da ake yi na katon na tarihin annabawa da sahabbai ban sani ba wallahu ta'ala malam mai tambaya ta karshe ke cewa malam ko ya halatta bayan sallar farilla liman ko wani daga cikin mamu ya jagoranci addu'a addu'ar bai daya a da kamata ba bayan an gama sallah wani baya jagoranta addu'a bai daya shehu dan kuriyo ya ce yin hakan bid'a ne yin addu'a da sauti daya ba haka aka gada ba abin aka gada daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kowa yayi kowa yayi addu'a ta shi kadai kowa ya yayi azkar ne shi kadai ya yi addu'a ce shi kadai wannan shi fi dacewa da suna annabi sallallahu alaihi wasallam wancan na magana cartoon saboda akwai sabanin malamai da yawa don haka ajiye ta a nan yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah